بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما فعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى ina bai fayin juma'i na yi tsafo guba ne tsayin safar a ta yi tsayin baci zumana ijiraya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya butun ya kpau bai ceto shi ba daidai na yiwa gila santiya da jina kendo na efozu maji san ji tuwe ti alamar ya ti shibo Yi yiwa gila mi fa alamar na ji ta cikin bai dazan na da alaka bai alamar ya ti shibo na gwargwado ni gaga na tocen wujen amfani bai ga cin bici na su kufa gani bai yi ka'ida ya musulunci wa tishi ali zai ce zo shi wajibu musulunci bo muna musulmi ji ajiji jiji wa wuyayi babu yin tishi na amma ga tishi je ta ce musulmi da yanayi wannan rayi alamiya tu tishi abeke ka ina tishi ta tuba na wanda ba wuya annabi muhammadu ba na sallallahu alaihi wa sallam ke uwa ya wajibi wuyan tishi tace musulmi jibo wagan gayi egan ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bai wani gaga إذا خرج ثلاثة في سفر فليعمروا أحدهم رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى annabi ga mai ce zabu ta gaciya tashe musulmi jauta lotan a loshi a wanda yi ya ci shi na zamu na gaga kaza ya kaza luwani dole ga kishe ko wude muhimmanci kishe ne wude muhimmanci kishe je wude muhimmanci amma gagar da lashe wazo kishe rewa bai wani amitu abike gude ba wutoci ba ne da buga socin mai ga ya ayyuhan lazina amanu a fi'ullaha wa a fi'ur rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu tawila ya yanja imani jibe tochi na ya mituba ya mituba utuchi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum ya melame tuba wiya zeji ga petisha ina zeji alamare ga dagwa bana a gayi man shi gani be mulki di ci jiyan zanen gan manyan tafsir ga ya kwabe ulul amri min kuyan awa ga iliya ba amma da sharafi endoro ajiyar foro bai yana wuciye ba wutocho abejiyar foro bai na tuso kwaiwa ne shari'a ga yi galamito ama na ga yi gala galamito ama ga k'o kokiya ibn annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya labara ya tin sha ne ya zoci na ji abe kenan ga da tishi ji macin da gan be kiya da asare aziki jama'i satakunu asara wa umurun tunkiruna zai ji ya ga eko ya yin zo shi laya na aga macin da be aziki jama'i uluje ya ya liya ya be tusa kwaji sahabat ga ke ya jijina ki foro wa ya fi shani abu abu ki aga bi ajin ta na na a annabi ga ya hakuri ji ya hakuri ji Allah na ya zuto ama ya gwama ya gwana fitina kama wa ma ya wa ma adini ya biya ya ma wa mai jile biya na ga i ya musulmi je tin shani ya tishi jibo amma ke loke ji dabwa ayyuka ci ji mace ne baki ha je marayuwe ebuna waga da tarihin alkhulafa rashidun wasu jagora na jajina wato ga lalle jagora wangi da wani tishi musulmi ewa gugu aji patch sayyiduna umar musulmi kin pati ufe shi shi amma ce yi na jile ewo ete falajilozo moto na bana aga loji wake wo wakin yau allahu akbar macin len na ga nabi muhammadu jiya ga abin dazan e zaga aje tishi e waje ma ga layu awo bata ya tun lociji wala da aka fi banki e bon luje ya azawangi ya fi mada graffiti, patient part time ne diga abin matishi cin lebe wala da aka fi fitu ndo ce oso mai na ayu goji na waja akon gila ya ndo ce waja magagwada amma famba gani bai bojin na nashi shari'a jiya ga amma tilebe yana annabi muhammadu ga ya hakuri ji ya dai ba so ce addu'a hake na ji dagwa abuna su ku ja foro layi amma ya ga zutuwa na ga igamba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka'ida ya musulunci ichi dai turku nafil hukam eko na je dace litishi na eko kici musulunci bebe yi gala litishi o eko guba ga ila litishi musulunci mu ya farko ga yi bai atu alil hil wal ag zai ji kun yi gana aliktiyar a ga yi manji sarauta ji soja wuci kwenkin ji zanna ji dati doji na ja tufo a te na ije lobe yana a je tajiri bayan ijele a jiga da la tishi tiya da musulunci ko zai ji te ne jina zai ji da su ko da bayina zan na jiga la tishi tiya ya musulmi jo ji giwa gija ji gbarufu ja a'a ja mu ji zaba su maja dole da musulunci endoro na musulunci bai bai na babu alkhairi na e bona za na ji tsatsawa lagun ba inji jahili zai litisha qur'anu ga hal yastawi allazina ya'lamun wal ladina la ya'lamun shin jahili je ga alama ma babe zai ji kasu ne e kwaje ne na. in zagi shi sha ya ugun Allah ga da aliyu zuciya a'a ba rufu jashin na ji te ne jina nan ewa ewo kawai bi na kusi cikin ya nga ma ya diyo biyo nga lo ya be nga lala da safu ba wale primary na ji focho ina ya walle kendo agira ina ya anyi zai ba na ya e ore zai lami ni ya wu ni ba na gwa koko da bi woyore nga la uji ya le kisha a a zai je su da sokona ke je na ya tajriba je le na zanne je li tishi musulunci e e ko e pa ya farko da wannan ne lali tishi na ko kwa a ga ziji su gi coro ne wuce kwana ji sun da su a yake li tishi wani wani tishi jayo zai wagu uji su yayo zai wagu ji gavana zai wagu uci ya senator ebe na ji gawon kagbo ina a kagbo go da zijiyo da rauni ji zani na ji kpata zai ji ke ne ji e sun da su zani na ji li

so kwa pawe wagu fogukin wajiwon wucin la ila illallah musulmi ajila ya ga dubu daya ya abo abo dubu biyu abo dubu uku wadda ga yawuwa ga yawon na ga yanin fefu lobo wujin zitin ya abo zai tasafu ya abo wancin da a zai yawu ga bawelo iso ba ta tace jiyore annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga kama takunu walla alaikum

e wasu guto dubu daya ne e ti dai zawangi na jin wacce ta tawa bai talauci yana nan wani da mini sai faza gurujan waliyaye famba be talauci wa ga zaba gurujan ƙur'anu ji ishara yayi a ci ga yau zawangi da shi gida bubo bai wana a waga ya jentin wani waya na amma e ya yi sajin zo ga waya amma wuluwa sun su ga wale bina kuti shigina ya tona jike lami ture ya gwowo na ɓata ya gani ya ga uji ya bin kilija zai zakirki ta shabu to na siyasa da zakirki a to zakirki na wai tuwe na abe da uje ba wakan doro amma to sun ito e aka yi da shari'a e amana mun ga da ya addu'a tun samu ebe ne ya guba gaiwa ya addu'a eliu gani da ihlasi mai ba duye yi ena yi ji wani wa dauji gyara ji ya buye na wa yi na ba amma tishi na ji eli na kwata na gwako bai manufai to yin roni ji ina sada lan takin wale ya bala mara ta zo bala mara ta zo Allah mara mun ciko ne ya sa tishi na yi iliyoli bo soko ima to addu'a ya wasu kujin jagora an ne litishi musulunci bo bai wucin ikwayen farko da wana zakoji na ji kunyi gana kendo na sayidu na umar radiyallahu anu zuma jaliya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisi biya ya al-buhari gan bai musulmi aji sakifayen banu sada madina ci jiga tashin abu tishatin yau muhajiru na jigar tashin abu tishatin yau a yashi teo sayidina dina abubakar satu ya gambaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ci shafi fetin ya tace mu'ajiru na shi asu ne to za a liyo sayiduna abubakar musofe ga ganbe abu ubaide ganbe sayidina umari ga wani gabe jemaji ni ya yi daji ganda zaini mini zagu nan alaje tishi bi wa yakpa na umar ko abu ubaida maka jaya amma na yawuwa man shiga fa'ida na da egayen na abubakar wani kan raditu ahada azar rajulaini lakum na ya dajin zai yi nisa shi ya ci wai gabe jama'a na shi ya kan safi fauna a ga fikiu na dabo nan ne wugwa ga kai zai za mu ci ko muji ga lalle lalle to zai da cin kuma ya nan shi wato kai da musulunci bo waje da su sako kaza waje ilimi kaza wani fetish shi ko liman kawa da ilimi gan shari'a da jigan biyu e wala sayyidina abubakar wuga ziya wuga abu ubaida daraja wuga ga sayyidina umar amma sayyidina umar to ga ga ta ci wuce ubsut da ke ababakar yawa abubakar Agwa ta sata ya dahu fai tagwa fa ba ya awo umar sai na umar fai jimu ba ya yi wa ba ya awul mu'ajirun su ma ba ya awul ansar muhajiru na najiji ba ga wani ganbe ansari sahaba mu ciko na wani agaye kan ala so kuma nabi muhammadu kanga sallallahu alaihi wasallam ebo muhimmanci yanci E bo ne dai bukata zaga ga anniya jan ya kaza lugwana bo muhimmanci yanci shigo a sai jimu ba ya ziyo ya na abubakar atnt eh, shibu efo eh, baci kanga na umar bai je ji ke fata musulmi ji na gan adajin baya ya ziyo na abubakar bogo tishi ji gaza liyani wadda mi gaza wani da zuma abuna a hakuri ji to na ga yi bayan farko na ilaliza musulun cewa amma wani ya siffa wangi gama na lokaci na sayi na umar yi jama'i musulmi ga biya jin ba ya yi fo baci na kiwu ga ga inna ababakrin sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saniya snain fa innahu aula Musulmi, bi umurikum fa kumu fa bayi'uhu gaili abubakar ye yi yore ya tuci soko sallallahu alaihi wasallam nga yi zaba cewa na daza gani biya nabi muhammadu ilo madina na sallallahu alaihi wasallam Muga maji cancanta ga bi alamar yin yauta ce musulmi jau bogo en na kin mu baya yi bogo zandoro ga lashi zo na sifa wangi na da biyu na aga ya jama'a muji sai ja ya wagi na sa wafe lokin za idan liwani da na wani olena Iji ya usiri dai jama'a musulmi ya ga wani wuce jiji amma ga yaji mulki ya gune wallahi tallahi bogo iya kita cin yiji ngala man wuci kondo ci koni ganna ibu zamana na wal aibu fina zamani ya ya aibu amma yi so ga yi za aibu zaman da aibu ndo chani uga le iso ba uga le iso ba iso ga yi uzire ebo na lokaci ne zagbata tuntunu la agaye wani unit ebo na kiwe kuyo kiwe le ga wa gabi un shi tukwa kan ga ebo ne wannan laya wale na ga yi ware uji twa da wayi tun ya li ko le bi tun na wa lo sa un shi na ide li oli ga da lo tun ya yi ga le ga wa wada ya go ko wa uji bata mu ci de samulkin na gogo yi so musulmi ji da uzuri ga mala kai da musulunci uji zando we litishani zai ji eko baci ne laliti shi musulunci wana mugayi alistilaf wa wilayatul ard alistilaf wane giso wani tisho da ba ta jele ku yi ta tilafi wo ga wani ni waga wuce ti zuman bu shari'a musulunci wuji tabbata wani ni waga wuce ti zuman bu waji tabbata zai ga alisilafu al'imamun nawawi sharin ya tsaye musulman rahimahullahu ta'ala ga innal musulmi na ajmahu alan ikadil khilafa bilisila, nisu musulmi ji fata ga alatisha ya za je egamiya zai shigo ne wani zuman bo nga mi waga uji tisho wage wage nga irin na gaji faruwa ya ziyo sayyiduna abubakar dan be na. umar yo gole kaida ya farko na igai lali shishi na wacikin cikin zibo sayyiduna abubakar ibn Sahabali sahaba ji aga jimu baye yawo aga liyo nye ba ci zibo sayyidina umar wato ebona eh, sayiduna abubakar aka ga lauji kini ka duniya jelina mu da bata jelin shi zai giki ne sayiduna umar ga wuce ki zuman wo annabi sai tube tawayin ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al madiyin abdu alaiha bi nawajib bogo ina jina ba wuyo ba wuyo ne waga musulmi ja sayena a ta ga man shiga lefi dabuwa zai shi shi na wula ya giyu jiki ne wa ko ya giba ku kendo salmanin ya saudiya ji ba ni na zai fi da ba wage kendo siddiqa hassan khan gana siddiqa hassan khan ga fi da ba kendo na etu muawiya ji gan da giyu ya ziri na tun la jaji la wuje jama'a yin shiga da lan ba ya ja ya gimu eti da zuman bo wa ci. man jiga ubiya abbe ke ti shiga ile maslaha yana amma yana ge gana mun ga san za ko na je saidu na abubakar bai umar ji na ji lagiya shi diki ne ana mu ge ga mu ci ge ga a shaga mini yana da alaka da shani ya tishi buena aki da bana ya tsaya tishi na e wubo soko e ga wubo manufa ishe ndo choma wani wakoza wangi je waza waina kiwo a ayo nujin bo soko ba mun yi za soko ina lamai wuna lana a'a ci shi je dai bukata addu'a na su je ugwa ga mushi ar fudail ta bi mu kwanna ga wadde ba gode wa jiza wangi wali walima giwa ya ga dala walima gini mu za koji manji aga yi gizon wa ba duwa ya tishi a ba duwa ya zai tishi ebo ne yanzu ta tishi nga yanzu ta al'umma law kana li da'atu mustajaba la da'awtu biha li na gafa imam Amadi ga mankoyin koyin sunna kawai gife abe kede shari'a ga jini da yayi ba duwa ya kafiri na sa musulmi na yi gife na kya kanwa ba duwa ya kafiri shari'a ga ba duwa ga na ki bugo yadda bukatun addu'a baya tishi enwati shicin elamitu gan elamitu doka na juga shicina abeke kule ba wutoci ba na musulmi ke abin yin ya tishi musamman wa man sai ba duwa ta tishi ji fenya feya aibu na ji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to sai bayani kasabashi bayani ya bashi na yiwa gila mi fana ngayi alamar yan kuriya ce na dokakin ilalisi shina to tsariwa na yahudu ji gan bai nasara shi biya ibe yana amma wa ce le ba je ba wani musulunci darura ma ji dazan ka'ida shari'a ji ma ayyada jin bai tun lobe kiyon bai darure aya ƙor'anu hadisi ji sharetin darura ar misun man jagun fata kere irtika ba hafu dorarai wajib egun dana egun dana kici da sauki a yi gan ibigiyan elototubu a darura bi mazura Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanda zai yi ba da abuna yawabi manna saitu ne ke lati saitu yayi na da mabdugun yan kwana. Iba juma kuni ne jama'a musulmi shi la sadaka Nigeria ko kuta ka kuma yin da ko gunni nan da ne musulunci ga yi nan. ebo tukuna da ebo goyon tattare masallacin nana wani misarar ya so mai kyaugashin yanki kun ga ibe bai kamin dondo wale wanda expire ne wadda ne to ba su koyi nan na zamini ya tun na gani lakasa libagwari wa wuce nan ita bu lawo in ji kokari ita ba lawo in ji kokari yake ba su da manya a kazana yake sai tube an don du ji kokari limanya gabe yun gaba ake jima yin zumaku ya wata alumai musulmi ya ji kokari ya wo 1.5 miliyon ni bekafi na yi wani ila zumi ji suna ya da lai titi ya zanga shi na jama'a shi na da shi na yi sun da ya goya lawa don wani shi na da lafiya da imani ne. déjì bayani kasnabacin miniya santiyan yibo ngayi alamariya egayen kuriya ce na larabci ya yi ga alinti kabat musulmi ji agagam ete darura bubu ke shekalu femina rahimahullahu ta'ala ajinuga in ba waya fatawa ga musulmi jaji votin ga e aftaina bi zalik ya fatawa ga ji votin ebo kibo ya ga da na wuce lugwa da na senator ji da na member ji ya federal to ya state ga aji yin zaje da egu masu ijele bu egu masu adini bu da wuce man kirkiji adde zai ga zai gaji votin na waje kafiri na ulla itin darura kai da yin darura ma musulunci da jibiyu na musulmi ya egwu gu ya a ijele wani Ka ya fi bu wuga akun yemi ya fi bu mai kun yemi amma ga gazi gazi ga ce kuriya na shi kafiri wa ga mini tishajo abu muhammad al-magdisi mudamin ya man na zo masiba na alamul islami wani kugi musulmi ji fiye ne wani kugi musulmi ji fiye ne wani e shi tukpadun nkalita fi kai yi gan hukumu musharakatul intihabat hukuncin ya zandoro na gace votin nan zandoro haji kuriya na laka da da adabo gawai litishi ga hukunci ba mu Gato zai da liuna to za lina ce cena to za a na kpatai kafire yau a fi da ya khariji yi ga gada wani gafa inahu tagut mushrikun kafirun indana walau lam yafuz bil intihabat walau lam yubashir shiri, tashrih fi'lan ما دام قد ارتضى بهذه الوظيفة الكفرية gazandoro na tiya da lizana to zalina mushiriki wa kafiri wa e babu lalle bai hawariji gabo yi kafiri a mujiba mai sunna jiba ga tagutu ya kabu da nasara belili muciya zai wali na gya to zo to ga halin na gya da kafiri sai ya yi babu to jama'in musulmi shi akida na akida da diwa na ce le ba ganbe ba wa nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam akida na jin akida kirkiya akidu wuya. na yi lahina akidu ya wani gira yi musulmi shi na abu muhammad al-magbisi sun nan waye iso ambulu tahira al-balkawi ainihin sun da wani kuni yusuf tula bayan abu muhammad al-magbisi man kwaye sun na ji kogun tube gini wula bayan yi musulmi zamani na yana amma ga gaba bu jika to ganga e jika ta al-qaida jiyo e ji al-qaida na da ci Kin ya pakistan bona babu ji katoni, babu la akida da yau a to makanta na ce ci kinye turkiya wana toke wana mu da alaka bai ci shawari shi, ke aiman hirina, na jin usam bin ladan da akida da yau na to abu musa shi. Ba ta ake ba afghanistan bu sai ganye dili ni ba har a sai gaji saudiya ci gaji ya daular saudiya ya je daular yin kafirin ebe na kinye musulmi ji kpata babu a ga kinyo daru kufri wujji ne musulunci a etin aja afghanistan to afghanistan ma ga yi na gala ga okara yi da sha ne adini zan do lauyi gbayin bayani a su ga zunci jibe shari'a ga wagina to man na ugayi zai lobe a kida yin zandoro a jibotin na aje kafin na khariji wuci kwamoyo amma ga ogai zai khariji ga zai yi tishi musulmi ga kafiri na zai jigi musulmi ji ga gira ya ga musulmi ji na yi ga kawari man doro na ga ga waga senator kafiri shugaban kasa kafiri kansila kafiri ciyaman kafiri na akida ji ga da biyo wudde ke loketa wudde ke loketa waga fatu fatu hadisin doru uge gbanu ba aya doru uge binudin wa akida da bila na man kirki doru be bayana e kata abu muhammad al-majlisi mu mukalisa shiga san doru aji jiboti nan ga wa amma da man kirki na ga gannana bogo e we cewa su ba na wani lona cewa su sai wani lona kacha wanda dai gumbwa mai e giwo wole waye musulmiya a sai a mi labarin yaji e indocin na dikliyan da uga kafiru da abu ki jan gan da wani ji siyasa da an shi kafiri dole ya gin e na jin yagun ebo na gwatan da na gaba wace musulunci da wani john peter mawa wace musulunci bogo ke ga yawayo kharijiyin akida da bando ba takfirul musulmi wasibahatu dima'il musulmi in guba e ga yi rukuni akida wani kafiri wani kafiri wuce akida sunna kawuga fusaka kawuga kanun fayin uwa ya saka sunna jin uwa ya ibuna kidan wacin sahaba nabi muhammadu zai ba sallallahu alaihi wasallam na jiki ki amma bai ji ta fara na wasu ya zai ga gaga ita gwamnati kafirin ciwo in so mazuwa ba wadda yi nyc yanzu wasu da kin bai na yi cuta aliyu yana dole na ya tabi zalunci gama lan na jife dubu kani na gana ya soke yi kafe ebo na ya fi makanta boko ya lotu nasara ya jiji dorura ja a cin dorura wai ba ebo na ya bokani cishi ni ya ta zo da ya ba a kida da ne za da yi na ji munafin wajen yi yau sallama wajen dawa sallama wa gumbe dawaya amma wa gube wa gawan yi tun ba waji mu'amala bai kafiri na yau gawa ne amma ya ji waje fata wani yayin musulmi a ki da ya ji wa ya sa da yawon na da ke da ke jan waga zumbo zumbo adde man kirki na ga zandoro ce wa ga kuriya ce wuji ba wai musulunci a wuje na musulunci ga lalita shi na dauna amma darura ya zamani wani ladanin su ko ya yi arzikin emilatu shari'a musulunci so je ma musulmi shi e ba ga kokoro giyo man kwen sunna ibnu taymiya so ko goyu ga ga wangin doci ga je na maslaha waya musulmi na aga yi khawarij jo e za jayo ne ci maslaha musulmi ya bugo ke ga man kirkin doro ne ci maslaha musulmi na a ga ga za ji votin zamanin ne da kin nai ci ba ku wala je kafira sai khawarij amma ya koyan gicin waje da su sa wani ya dorora ce ya kan gaugai wayan gina to ku ya fahimta wani gan gani bai kudi da fata gurgudu ne gana social value bayan cin cin da ku fadin bai النار